assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu manya-manyan shehunai na dukkan cikin ga baki ɗaya ina muku fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya duban gaisuwa mai yawa da fatan alheri dukkan wanda yake cikin majamu'u ina yi muku fatan alheri barkamu da wannan lokaci alherin da ke cikin wannan marance na alhamis maraicen daren juma'a allah ubangiji ka tabbatar mana da alherinsa sharrin da ke ci kuma allah ya kare mu ya kare bayan mu allah ka raba mu da ribata shaidani allah ka sa mu fi karfin zuciyar mu ina wa dukkan malaman cikin gidan nan fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya lallai wannan goma ta ƙarshe za mu saki jalabi wanda kun san kun ƙara sani shi mun ba ku za mu ƙara ba ku za mu ƙara maimaita muku ku dan ku halka daga barci wallahi wannan jalabi ne wanda yake mujarrabun da izinin Allahu ta'ala lalle hakikan jalabin wannan ana yin shi a goma ta ƙarshe insha Allahu za a samu abinci kayan sallah kuɗaɗe bayan sallar ma sai kaga kuɗaɗe sun dinga zo maka da izinin Allahu ta'ala jama'a kamar mu almajirai masu aiki na almajirci za ga alferi gaba da yamma da arewa yana ta sabko mana da izinin Allahu ta'ala wannan jalabi ne na shekara dum zancen kai yi kakani cikin duniya babu da izinin Allahu ta'ala wannan a rike da wannan magana za a fito cikin majamu'u a yi magana da izinin Allahu ta'ala amma yana da wahala insha Allahu yana da wahala gaskiya wahala ɗaya ce za ka yi alwala ka kyautata alwallalka insha allahu ka zo ka samu turare ana ce masa wardi wardi na ruwa na turare kamshi amma wardin ba na ruwa ba wanda ma'ul wardi ba shi ba wardi wannan da shi ake samu a sa a turare wannan a samu shimfiɗa mai kyau ka rufe ɗaki ka kashe amfil da kai kawai sai sarki Allah da rana ne za ka yi shi da dare ne za ka yi shi to lallai da kai dai sai sarki Allah kawai za ka yi shi wannan jalabi ne za mu sake shi na gomal ƙarshe ne wannan jalabi guda ɗaya ne tak mu jalabin mu ba irin na sauran malamin mu bane ba a ce a nemo abu kaza a nemo abu kaza a'a kana neman ma har lokacin ya ƙure to wannan kawai kana tare da kayanka ne da izinin Allah ta'ala in ka da ana tafi da gidanka wannan laƙani shine tafi da gidanka tafi da iyalanka ga baki ɗaya cikin rufin asirin Allah lallai za mu sake shi daga ɗan kolanku tanimun rabi'u usaini ɗan mutanen mata mai wanda yake birnin agades wanda bai gane ba lambata wannan ita ce dai ta whatsapp insha Allah ta wadda ne wannan maganar wannan kenan mutum yana iya tuntuɓa ta a warware masa amma shi fa a gomal ƙarshe ne ake fara shi kenan wanda suka wanda suka ɗauki azumi waɗansu yau suna da ashirin kenan gobe suke so ake so a fara shi ko daren yau daren da wannan kenan duka abin da ya sauka da dare ne da rana ne da safe ne amma daga kai sai sarki Allah insha Allah gashi nan zamu ba ku shi da izinin Allah ta'ala shi wani yadda ake yi in an samu wardin wannan zan ɗauki turaren aika muku shi ku ga yanayin shi ku ga yanayin irin kwalbar da yake fitarwa in an same ana sa a cazabi a shafa sosai a cazabi kuma a shafa a jiki sai a ɗauri niyya sai a yi nafila fatiha allam na sharaha fatiha iza ja'a bayan nan sai a yi mafutaful a'amal insha Allah istighfari dari salatu annabi dari halala ɗari sai a ɗauri niyya akan bukatun wannan da za a yi na sallah da samun alakare bayan sallar ma da dukkan bukatu dai jama'a su kawo da gaugawa albarkar annabi da alkur'ani Allah ya kawo ta wata hanya ma wadda ma baka santa ba kar ka roƙa akan mutum ɗaya kawai ka roƙa akan hanyar hanyar da baka sani ma Allah ya kawo maka da Allah ka yi kallon ikon Allah ita ce wannan ayar da kun santa eh wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasibuhu inna Allah balighu namra qadara Allah li kulli shay'in qadara dubu ɗaya da kwara ɗaya ake yi amma ɗaki ake rufewa daga kai sai sarki Allah eh ba a magana kuma a kyautata alwala a kyautata ɗahara sannan a zo a kyautata alwala bayan an kammala a zo a ɗauri niyyar wannan a yi na filfilin wannan a yi kuma mu fita fal insha Allah sai a zuba turaren na a shafe jiki kawai a dauri niyya a yi da rana ne Allah ya baka iko da dare ne Allah ya baka iko amma duk lokacin da za aka kare a wurin da kai dai a ce an samu kosai mai gumi an yi sadaka to wannan shi dai jalabin wannan gaskiya sati guda ne ake yin shi wallahi kafin satin in ba ka daddage ba ma kawai Allah ya baka abin da kake nema na rufin asirin iyalinka tana iwaka bari kenan insha Allah daga dan kolanku tanimu rabi usaini dan mutanen mata mai wanda yake birnin agades gashi nan na bada hadiya ga ma'aiki manzan allah sallallahu alaihi wasallam darajar wannan wata mai tsarki saboda duk wanda ka taimakawa in dai allah ya bashi iko ya yi abin wannan ka bashi asirin da zai samu abincin da zai ci da iyalin shi yawa iyalin sutura ya rufa kan asiri to kai ma kana da babban lada a cikin al'amura ina muku fata alheri dukkanin malaman da take cikin gurbin nan da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ina muku fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu